a tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnan bauchi bala abdulkadir mohammed karon bauchi da kuma jakadar kasar amurka mary beth ta hanyar na'urar talabijin ta shaida cewa hukumar usaid ta taimaka wa kasar najeriya ta bangarori masu yawa na biliyoyin daloli inda ta kara da cewa a sanadiyar bullowar cutar corona hukumar ta hada hannu da jihohi guda takwas ciki har da jihar bauchi domin shawo kan cutar covid-19 gwamnan bauchi sanata abdulkadir kauran bauchi ya yaba wa gwamnatin kasar amurka sabili da irin tallafin da hukumar USAID ke ba wa jihar. Kungiya na USAID wato kungiyar Amurka wanda suke ba da taimako ko tallafi na musamman wa kasashe na duniya mun sun zauna sun yi la'akari da cewa mu a jihar Bauchi togogor maya da faɗa da muke da tarin mashako ko mura mashako da gaske muke yi sai suka ce bar su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a ɗaki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar bauchi lunguna da waje musamman ma inda wannan abu yake faruwa wato a samu online wato daga cikin yanan gizo me yake faruwa a bagoro me yake faruwa a jama'are me yake faruwa a kirfi musamman ma wato na bibiya da ake na masu ciwo mm-hmm. uh, don a san me ake ciki kuma a samu maganin da za a bayar mm-hmm. sun kashe kuɗi masu yawa kuma mun gode kwarai da gai kai ba abin da kawai suka mana kenan ba suna da shirye da cewa za su tallafa mana musamman ma kananan ah, asibitocinmu na shan magani na ƙasa su ma a kawo musu inganci da tallafi na musamman yadda zai kasance shi tarin ma shako ba sai kawai a cikin gari ko kuma biranen ma za a dinga kiwon su ba a da a dinga gillata su ko kuma ana ba su magani bai kasance ko ina malaman asibiti su san abin da suke yi kuma ba su ma kada su kamu kuma mutane su samu ah, ah, kula a waɗannan wurare wanda a yanzu haka babu su gwamna ya gamsu da yadda jama'a suka suke bin ka'idojin da yake ake so wajen kare kamuwa ko kuma yada wannan cuta a halin yanzu gaskiya ban gamsu ba kuma ban ji daɗi ba saboda abubuwa ne da muka zauna muka tattauna da iyayen ƙasa sarakuna da kuma shugabannin addinai da mu kanmu a gwamnatance cewa za mu kawo wani kuduri na kiyayewa wato tazara da sa takunkumi da wanke hannu to sai ya kasance tun da aka bude sai ya zamanto kamar ana ganin an warke ne kuma na san mutane ne ba su gane ba mutanen boci masu da'a ne kuma suna mana soyayya kwarai da gaske da biyayya muna daɗa kiransu da allah su san wannan abu fa har yanzu yana nan don an ga yadda ya sake dawowa da kyar muka yi kokari shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko dr rilwan muhammad ya yi karin haske game da irin wasu daga cikin ayyukan da cibiyar za ta gudanar wannan cibiyar za ta duba cuta na irin na ita wannan mashako da sauran irin ciwon cutan bera a amai da gudawa a tabbatar da cewa cutar da duk na'urar ne za ta taimaka mana wajen tara labarai akwai kuma babban ɗaki wanda an sa hoto bidiyo a wajen wanda guda hudu ne aka hada waje daya duk labarai da abubuwa da muke akan mashako akan amai da gudawa akan ita wannan cuta na cutan bera wato lasafi ba da sauran cuta irin na hantawa yanzu kama kai dan jarida za mu baka wannan fili ta ma cewa ga irin yadda in kana so ka samu data a wajenmu na wayan abubuwan za ka bamu baka dama ne kawai ka shiga ka duba da kanka duk komi na nan a ciki abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya